Bismillahir Rahmanir Rahim. Azumin Ilu. Babi na shida. Daga ƙarshe liman bai ƙara komawa masallaci ba sai gab da za a kira sallar magariba. Ya fita ya zaune bakin masallaci yana jin tasbaha ganin gwanin ban tausayi. Bayan an sha ruwa ne liman ya tsara ilu sai nasiha yake masa kamar zai yi kuka. Ilu kam sai to yake cewa in ta shiga ta nan ta fita ta nan. Ba alamun nasihar na shiga kunnuwansa. Bai ma gama nasihar ba Ili ya miƙe yana faɗin na gode sosai ya Halima Allah ya biya. Bai jira amsar da zai bashi ba ya ƙara gaba yana baje rigarsa. Girgiza kai kawai liban ya tare da faɗin Allah ya shirya mana ilu. Washe gari ila an kusa makara sai ga iya da asabe da ili na cin abinci kwano guda saboda basu ma tsaya wani kasawa ba saboda ƙarancin lokaci. Washe gari da wuri mai gari ya aiko kiran ili da abokansa. Fitowa ili yana dariya to iya mu za mu fita Allah dai ya fidda aya ga rogo. dariya Asabe ta sa. Allah ya sa kar ta fita a'in. Dariya iya ta sa har da dukewa. Harara ili ya zabga wa Asabe ya Asabe tuni na gano baki ƙaunata. Ya waje yana faɗin mu ne ai mai garin ba Allah ba ne. Har ya kusa fita ya dawo ya ɗauki ashana ya dubi iyaye ki daka mana tashi mai daɗi. Cike da mamaki iya ta dube shi me za ka yi da ashanu da tashi. Ƙila mai gari zai soye ko? Asabe ta faɗa tana dariya. Binta ya aguje ta shige ɗaki tare da banko ƙofar. Fita yana haki, za ki sani in na dawo iya na tafi. To ila Allah ya tsare. Sai da ya biya ma Basiru da Mudi sannan suka ɗau hanyar gidan mai gari. Basiru na faɗin alƙur'an ba ruwa na. Har suka yi sa'ilu bai ce ma kowa komai ba. Ƙofar gida suka yi tsaye suka aika a gaya mashi gasu sun zo. Sai da mai gari ya mule mulmule bai fito ba har da dai ta kai ga sa'ilu sun zauna. Sai can suka ji tafiyarsa da sauri suka miƙe tsaye. har ƙasa suka gaishe shi yana murmushi ya amsa da gani ka san akwai muguntar da ya shirya masu ili ya duba gaskiya ili ka burge ni kana da wayo da hikima sai dai ba su yi maka amfani inda ya kamata ba da har ni mai gari baka rangwa mamawa ba amma ba komai zan yi maku hukuncin da za ka san cewa ka taɓa ni tuba muke mai gari in ji basiru ni wallahi ban san abin da zai yi kenan ba ya dai ce kawai in rako shi wurinka da sauri ili ya dube shi ka ji tsoron allah basiru Kai ne fa ka gaya min yadda zan yi, dube shi da kyau, ya mai gari, da ka kalli kunnuwansa za ka san akwai mugunta. Ni illa sharrin za ka yi min, Basiri ya faɗa yana zara idanu, sai dai bai yi mamaki ba saboda ya san halin ilu. Dariya mai gari yayi. Kun gani ba musu na tambaye ku ba, wallahi ni dai mai gari ban san an yi ba, na dai san nayi dariya sosai a jiya. Mudi ya faɗa yana so sakeya amma Mudi ka raina ma kan kawayo. Ilu ya katse shi, To ai dariya ba babban laifi ce abokin ka ne mai garin da zaka yi mishi dariya ko ko kanin babarka ne. Da sauri Mudi ya toshe baki ganin yadda Ili ke ta loda musu laifi. Murmushi liman ya tare da girgiza kai wato lamarin Ili sai shi. Makulli ya ɗauko ya miƙa musu. Wannan makullin gidan awakai ne, in kun buɗe ku share shi tas zan sa a rinka dubawa a gani. Sannan in kun gama ku kora su daji kiwo ku tabbatar sun ƙoshi sannan ku maido su. Ku ba su ruwa da abinci ku rufe su. sannan akwai kaji a ɗayan gefen su ma ku share musu wurinsu ku sa musu abinci za ku riƙa yin haka har nan da kwana uku duk wanda ya tsallake kwana ɗaya bai zo ba to zan ƙara masa kwana biyu kallon kallo su ili suka riƙa yi tsakaninsu cike da tausayin kansu saboda aikin babba ne aikin da mutum biyar ke yi an ce uku su yi don allah a sassauta mana basiri ya faɗa idanu na rai kamar zai yi kuka murmushi mai gari ya yi ka bar wahalar da kanka samari aikin nan sai kun yi shi Ili ne ya dubi mai gari tare da yin murmushin nan nasa mai nuna alamun ya hango hanyar da zai rama. Ba komai ya mai gari mun gode da wannan hukunci Allah ya ƙara ɗaukaka da girma. Cike da mamaki mai gari ya ce amin saboda ba haka yi tunanin ili zai ce ba. Ya yi tunanin haƙuri zai bashi. Shi Kamurihi ɗan yaƙe cike da tausayin mai gari saboda ya san duk ili ya yi wannan murmushin to tabbas mugunta zai yi. A haka suka buɗe gidan awakan. warin kashi ne ya bugi su awaki ne fa sun fi talatin iyaye da yara can gefe kuma ɗakin kaji ne birjik da su suma da nasu talin kashin basiri ke ta bala'i wallahi iru ka ja min ina zaman zamana aka ka jawo min aikin kashi ina azumi Ili ne ya raɗa masa wata magana sannan ya raɗa wa Mudi ni dai ban san me ya ce masa ba saka ɓaɓɓake da dariya. sai da suka share wurin ta suka kuma share wurin kajin sannan ili ya zaɓi manya guda uku ya tura cikin katuwar rigar shi kun san yan shara da faɗi kaji na ta tsiyau tsiyau ya danne su suka saki tumakai suka yi cikin daji kiwo sai da suka yi nisa sannan ili ya fiddo kajin yana faɗin wallahi na ji daɗin hukuncin nan dama na daɗe ina jin haushin kajin nan na mai gari tula-tula da su ga nama basiri ne ya ɓaɓɓake da dariya yana ƙara kora awakai kai wallahi ilu kai bala'i ne yanzu kana nufin mu za mu ci kajin nan wato hukuncin bai yi amfani ba kenan kai basiru in baka ci ni ci zan yi sai dai yayi ta kiwon kaji yana sayar da su binni ko fa shi bai cin su saboda tsabar makobare matansa ko yaransa mudi ya faɗa yana gyara hannun rigarsa ili ne ya ƙara danƙe kaji ku rabu da shi da ili yake zancen dubi yadda ya sa mu tsakiyar awakai kiwo ga azumi dariya suka saka gaba ɗaya sai da suka tabbatar awakan sun samu wurin kiwo sosai sannan suka sake su suka hau aikin kaji dama in ba ku mance ba na gaya muku ili ya ɗauki ashana to dama ba ka raba mudi da yar wuka gefen gugu saboda irin haka tsaf suka yanke su suka hau gashi ili sai haɗiyar yawo ake an ga nama dan ma ana azumi ba damar a ta sai an sha ruwa basiru nake faɗi ni sai in ga kamar fa sata muka yi halararsa iliye amma kai basiru ɗan raina hankali ne Ae e sata ce, amma bayan mun gama hukuncin za mu faɗa mashi mu nemi yafiya. A ruɗa Mudi ya dube shi, ta ya za mu faɗa mashi. Ilu, ba ruwanka wannan aiki na ne. Kuma gobe waccan akuyar zan sa mai gari ya yanka ya nuna wata akuya ƙosassa da ita. Basiru ne ya dube shi, Ilu kana hauka ta ya za ka sa mai gari yanka lafiyayyar akuyar sa. Wata uwar harara Ilu ya rafka wa Basiru. Daɗina da kai gajen haƙuri. Allah da ya kai mu goben ka ba idanuwanka abinci. Ili ya faɗa yana ƙara ɗagawa wata ƙatuwar kaza mai manyan cinyoyi. Kai Allah ya yi halitta wurin nan jar uba mudi kaga kaza kamar wani ɗan akuya. Dariya mudi ya sa har da buga kafa. Kai wallahi na ji daɗin kiwon nan amma ilu gobe ma za mu ci ko. Yar dariya ili ya a sosai mana mudi ai na gaya maka gobe akuya za mu ci mu. Ai mun dosa cin daɗi har nan da sati biyu duk wani gefe na ciki na da ya lomake sai ya taso. Aha Basiru ya yi dariya, to ta ya za mu yi sati muna cin kaji bayan mai gari kwana uku ya ba mu hukuncinsa? Ilu ne ya dube shi ido cikin ido. A bayaninsa ya ce duk wanda bai zo ba zai ƙara masa kwana uku to jibi mu duka mu ba za mu zo ba. Kun ga kenan zai ƙara mana kwana kan cin kaji. Kai dai wallahi kanka bai ja Basiru. ɗin na ji bai ja amma ni tsoro na ɗaya mu ci naman mai gari cikin azumi ai haram muka ce. In ji wa ai za mu roƙe shi gafara baki ji me na ce ɗazu ba? kai basiru cin kajin nan fa ba dole ne ba dan ni nan da kake gani na sai in cinye su duka ban ji komai ba bare dama an rabu da haduwa yaushe rabon da in ci kaji mudi ya dubi mudi da ke gashin nama yana share zufa kai rabu da shi ili ni dai wallahi ci zan yi yana gani mai gari ko zakkar kajin nan bai bayarwa kuma basiru da ke faɗin haka bai fi kowa haɗamar nama ba ko ka manta lokacin da muna yara basira fa dan tsananin kwaɗayi mai tsiran bakin santa yake mu wanke-wanke in ya ya yan masa tsoka guda dariya suka sa gaba ɗaya har da basirin yana faɗin tona ai ba filin tona-tona ba ne a haka suka gashe kaji ta suka saka su cikin leda mai mai na ta daga sai kuwa kamshi suke duk da ba wani mayi aka sa ba sai kamshin suya ba su dawo gida ba sai gabda da azhar amma fara kiraye kirayen sallah Muri aka ba riƙon kaji su kuma suka tsaya haɗo kawunan awakai kaf sai da suka saka su gidansu sannan suka nufi hanyar fita. ilin ne iya duba ɓangaren kajin. Sannun ku namomi sai goben kuma soyayya ƙuda ila har nan da sati. Ili ya faɗa yana gyara ƙatuwar rigarsa ta gado saboda yawan sata da Ili ke yi, har an san shi da ita. Da an hango shi za a ce ga Ilin malam can. ko su basiru wani lokacin da sun gan shi da ita za su fara faɗin 'yar gado ta ilu riga ɗaya tamkar ɗa dubu suna fitowa aka tsaya shawarar yadda za a kai wa mai gari makulli saboda kajin da ke hannunsu ilu ne ya karɓi makullan ku jira ni bari in kai masa zaune iske mai gari yana alwallar azahar yana ganin ilu ya hau washe baki sannu ya mai gari in ji ilu makullin ya miƙa masa gashi mun dawo karɓa yau wa ilu sannan ku kun sha kiwo allah dai ya ba da lada awakan sun dai ƙoshi ko yar hararar sa'ili a fake eh kwarai sun ƙoshi sosai sai ka gansu to shikenan je ka sai kuma goben ku dawo ina sauran ne tafiya iliye tare da faɗin suna waje kafin mai gari ya ƙara wata magana ya waje yana gyara tashi da kwakwar da ke kan shi ɗaya suka raba kajin ma'ana kowa da tashi guda ɗaya mudi sai washe baki ake yi shi kan shi basirin murmushin farin ciki kawai yake To bare uban gayya, ai kun san ba sai na ce komai ba. Tun daga nesa su iya suka fara jin kirarin da ili ke yi, ilin malam wane mutum bare buzinsa. Mun ga jiya mun ga yau gobe ma 'yan Allah ya yi gani za mu yi. Iya ce ta duba Asabe, anya ili na azumi? Jifa yadda yake ɗaga murya. Dariya Asabe ta um, ta samu kenan duk in kika ji wannan kirarin. Gaskiya na yarda Asabe ta samu iya ta faɗa tana ƙara kallon ƙofa. har asabe za ta yi magana il ya shigo buguzun buguzun tsayawa yana musu murmushin nan nasa sai kuma ya wucewarsa yana faɗin duk wanda ya zauna ai ya ga zama iya ce ta dubi ledar da ke hannun ilu sai mai ke daga a ila an dawo kiwon to ya gajiya na san dai ba a rasa gajiya dawowa ya zauna bisa kujera yar tsugunne bari ke dai iya ai dawa ta yi nama kiwo alhamdulillahi Hukuncin nan ya yi min daɗi saboda in za a yi wata ina zuwa kiwon nan ban jin komai ya faɗa yana ƙara ɗaga ledar da ke hannun shi. Asabe ce ta dube shi sosai mm, ili kenan. Ana san ruwa baya tsami banza to me ya ka samu a cikin ledar nan? Yau wata ya ni gani Asabe ni ma abin da nake son tambaya kenan kika riga ni iya ta faɗa tana ƙara leƙa ledar. Miƙewa tsaye ili ya da faɗin. Shi kenan inya, Asabe ta koya miki ganin kwaf. Yanzu daga kun ganni da leda sai a kama ali sai an san ko meye a cikin mm. Amma da ya malam ne ya shigo da leda ko kwano ba mai cewa meye ya ciki sai ni da aka raina. Dariya iya ta sa, "O oh, ni salama, na gode wa Allah to ili kai da malam ɗaya ne." Haka yake gani tun da ya girma Asabe ta faɗa tana toshe baki. Harara ya galla mata, "Oho, ko dai me zaki ce sai dai ki ce wannan da kike gani ya ɗaga ledar naman." kazar daji ce ga sassa kuma ƙwalelonku kar ma ku sare kun ji na faɗa muku kazar daji iya ta maimaita ni dai tunda nake ban taɓa ganin ko jin wani ya ce kazar daji ba sai yau ili nuna min ita in gani bata ba sai kin gani ba tunda baki ta ba shi kenan. ku dama tsafi haka kuke ko ni wata rana cewa za ki yi baki san ni ba ya nufi ɗakin sai na faɗin saura ku ce ba ku daka min yajin da na ce ba wallahi yau in hana a yi koko da ƙosai gidan nan ya shige tare da banko kofa yadda za a ji daɗin ɓoye kaza. Asabe ce ta dubi iya a firgice, Allah dai ya sa kin daka masa yajin kin san halin ila abin da ya faɗa zai iya aikata shi. Wa, ai tuni na daka shi, ai na san halin ili kamar yunwar ciki na. Dariya suka sa gaba ɗaya, Asabe na faɗin ili bala'i ne. Amma ni ban yarda da ledar can ba, da gani akwai wani a ciki. Yi shirin ki iya ta katse ta, in ta yi wari mun ji, sanya masa ido kawai. Shiru suka yi ganin ya fito yana ta kakaniyar rufe kofa. Sai da ya rufe ya bada tsumma ya kulle sannan ya dawo ya dubi Asabe. Saura ki buɗe min ɗaki wallahi na lahira sai ya fi ki jin daɗi bare na lura. Kwanan nan haye min kike kin girma ko? Ya faɗa yana girgiza ƙafa. ga ilu ban son neman fitina ya ma za a yi ina gani ta buɗe maka ɗaki. Da wannan ɓaɓatan naka ga ruwa can bayi na kai maka ka watsa ka ji sanyi tun ɗazu na kai maka su. ma hi saurari bari mu dakata a